to kasan yanzu haka a ce zaman afirka ba cututtukan da suke suka fi damun mu kamar wa'annan cututtukan guda uku da eh, tarin fuka kanjamau da kuma eh, zazzabin ciwon sauro eh, wallahi in za aka mai da himma aka sa aka shawo kan wa'annan cututtukan to afirka za mu samu ci gaba sosai to amma in ka dubi irin yadda talauci yake da mu kasashen afirka anya za mu iya tado da karfi da kuɗin da za a yaƙi waɗannan cutukan da suka dade suna kakkashe jama'a a'a ai ba za a iya ce wai mun wato yancin wai muna yi mu kaɗai ba a da fa gwamnatocin afirka da ɗan kalilan kuɗi suke zuba cikin wannan eh, yaƙi da cutar nan kan katina masu cutan kanjamau da duka cikin su ba wanda ke samun maganin da za su rayu da aka fara ma duk kuɗin sayan magungunan eh, president bush ya bayar through pepfar program din nan amma da aka wannan taron 2001 eh, eh, sai nan da gwamnatocin afirka suka mai da himma suka fara tausayi ga yaƙi da wannan cututtuka to idan ka duba abubuwan da suka faru tsakanin shekara ta 2001 lokacin da ka jagoranci shirya irin wannan kafitaccen taro zuwa yanzu shi akwai wani ci a zahiri da ake ganin an samu akwai sosai duk kasashen da suka magana sun nuna cewar yaduwar wa'annan cututtukan a kasashen su tun lokacin zuwa yanzu sun ragu fiye da kashi biyu saboda haka lalle ne akwai ci gaba na ɗakin na biyu ba a taɓa yin a ce an sami shugabannin ƙasa kawai an tara su ba maganar suke sai maganar yaƙi da cututtuka da sauransu ba yaƙi ma da talaucin ba kaɗai ai cuta ma shi ma ɗan uwan talauci ne. to me ake fatar cimma a ƙarshen wannan taro alal misali. abin da muke son shugabannin afirka ɗin suka taru sun rabta hannu ga nan yarjejeniyar da aka ce zai sa mu ci gaba wato a zamana cewar mun kwato 'yancinmu mun san ciwon kanmu mun san da za mu yaƙi cututtukan da suke damun mu. na biyu za mu farfado mu fara mu ma masana'antar da za su kirkiro wannan magungunan ya zama na ce ga magungunan da aka fara daga farko daga a har zuwa z a afirka aka yi su kuma suna aiki na uku ma muna so mu shiga cikin kasuwa mu fara sai da magungunan nan wasu kasashe su ma su saya don a san cewa ba kawai maganan a sai magunguna ko kuma a aiki da shi shine ake so ba a'a a zo yanzu na taimake mu da technology transfer a zo yanzu na aiki da mu ma mu yi ilimin kimiyya da fasaha a zama na ce lalle yan afirka sun fara kwari kwarewa a wannan ana ganin mana ba mu daraja. Profesa Abdulsalami Nasidi kenan wani jami'in da ya shirya taro irin wannan na farko a shekara ta ɗaya a ganawar da na yi da shi a abuja yanzu dai babu shakka shugabannin kasashen afirka sun nuna sha'awarsu cewa za su dage ba tare da la'akari ko jiran sai kasashen waje ai masu ba za su ɗauki matakai da za su yaƙi wannan cutuka masu muhimmanci a cikin afirka domin kawar da afirka daga cikin ƙangi na cututtuka da kuma talauci umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya